Radio Hausa VOH ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. baya ga hakan kuma akwai mu dauke da shirin na tarbiyyar iyali sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan ga shirin na ko kun san da ke duwa muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 17 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan satumban shekara ta 1961 aka zartar da hukuncin kisa a kan mundaris tsohon firaministan ƙasar turkiyya an haifi mundaris a shekara ta 1899 ya kammala karatu a jami'a bangaren shari'a sai kuma shekara ta 1945 ya shiga jam'iyyar republican ta kasar turkiya sannan bayan samun sabani na cikin gida ya fice daga cikin jam'iyyar ya kafa jam'iyyar democrat ta ƙasar turkiya a zaben shekara ta 1950 jam'iyyarsa ta samu nasara sannan kuma ya zama firaministan kasar turkiya an sake zaben sa a shekara ta 1954 da kuma shekara ta 1957 a lokacin mulkinsa ya yi wasu abubuwa waɗanda suka fusata mutanen ƙasar da farko da ya tura sojojin ƙasar turkiya domin taimakawa amurka a yakin koriya sannan kuma da shi da firaministan ƙasar iraki na lokacin ne suka kafa ƙungiyar tsaro ta sanato mandaras ya kasance yana yin amfani da ƙarfin ikonsa wajen murkushe 'yan adawa musamman ma 'yan jami'a bisa wannan dalilin ne babban kwamandan sojin ƙasar ta turkiya jamal gorsal ya masa juyin mulki kuma ya gurfanar da shi a gaban kuliya sannan aka yanke masa hukuncin kisa bisa dalilin cewa ya yi amfani da iko ta hanyar da bata dace ba da kuma kashe ɗaliban jami'a saboda ra'ayinsu wanda ya saba mahangarsa da ma wasu sauran laifuka waɗanda ake tuhumarsa da aikatawa an zartar da hukuncin kisa a kansa a ranar goma sha bakwai ga watan satumban shekara ta 1961 yana ɗan shekaru 62 a duniya. da ƙarshen masu rai kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta yau kuma 17 ga watan satumban shekara ta 1994 kat popa shahararren masanin falsafa ɗan ƙasar austria ya rasu yana da shekaru 92 a duniya an haife shi ne a ƙasar jamus amma sakamakon kwacin mulki da jam'iyyar nazi ta yi a jamus ya gudu ya koma ƙasar austria da ci gaba da bincike da kuma rubuce-rubuce akan ilimomi na mandiki da falsafa yana da mahangarsa ta musamman akan abubuwa da dama na falsafa inda ya saba wasu daga cikin manyan malamai masana falsafa na girka yanzu haka dai masu nazarin ilimin falsafa a jami'o'i daban-daban na kasashen turai suna amfani da wasu daga cikin littattafan da ya rubuta a wannan fage.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zama ku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran an kiyasta cewa mutane miliyan 20 ne suka halarci tattakin arba'in na imam hussein alaihi salam a birnin karbala na kasar iraki kasar mali ta yi fatali da kiran taron kungiyar ecowas kan sojin ivory da take tsare da taron shugabannin kungiyar sco na mambobin kungiyar haɗin gwiwa ta Shangai ya cimma nasarori da dama tun suka cikakkun labaran bayanan shi daga iraki na cewa mutane miliyan ashirin ne daga ciki da wajen kasar suka halarci tarukan arba'in na juyayyen shahadar imam hussein alaihi a birnin karbala taron arba'in yana daga cikin manyan taruka na musulmi musamman mabiya mazhabar shi'a ana kuma gudanar da irin waɗannan taruka a ƙasashen iran bahrain labaran da sauran ƙasashe da dama masoya imam hussein alaihi kan yi tafiya mai tsawon kilomita tamanin tsakanin garuruwan najaf da kuma karbala a shekaru biyu da suka gabata ba a samu halartar jama'a sosai ba kamar bana saboda annobar cutar corona da ta daidaita al'amura a sassan duniya baki daya gwamnatin rikon kwarar soji a mali ta yi fatali da kiran da kasar ivory coast ta yi na shirya taron gaggawa na kungiyar ra'ayi tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai da yawo game da sojin nan na ivory coast da take tsare da mali ta kuma yi kashedi ga abin da ta kira shi shigi na kungiyar ta ecowas tana mai cewa gwamnatin togo za ta taimaka wajen daidaita batun dangantaka tsakanin mali da ivory coast dai ta kara tsami ne tun bayan da gwamnatin bamako ta buƙaci a salami wasu 'yan siyasan ta da ke zama mafaka a abidjan kafin ta salami sojojin na ivory coast lamarin da gwamnatin ivory coast ta danganta da garkuwa da sojojin nata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran muke zuwa muku za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafinmu na intanet www.hausatv.com taron shugabannin kasashe mambobin ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai ko kuma sco karo na 22 ya cimma nasarori da dama shugabannin kasashen ƙungiyar sun sanya hannu tare da fitar da sanarwa da ta kunshi yarjejeniyoyi da nasarori da dama da taron da ya gudana a birnin samarkand na kasar uzbekistan ya cimma taron ya fitar da bayanai masu tarin yawa game da tabbatar da samar da abinci da makamashi ta fuskar ƙasa da ƙasa da magance matsalar sauyin yanayi da tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da daidaita da ma faɗaɗa tsarin samar da kayayyaki haka zalika taron na bana ya aminta da iran a matsayin mamba a ƙungiyar ta haɗin gwiwar shangai sannan za a fara shirye-shiryen karɓar ƙasar belarus a matsayin mamba da amincewa da kasashen masar da saudiya da qatar da bahrain da maldives da haɗaɗɗiyar dawar larabawa da kuwait da myanmar a matsayin sabbin abokan tattaunawa rahotanni daga haiti na cewa zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da ta ɓarke a ƙasar an yi ta fashe-fashe da sace-sace tare da neman minista ariel henry ya gaggauta yin marabus jerin zanga-zangar da aka soma tun watan da ya gabata ta ƙara samun karbuwa a farkon makon nan lokacin da gwamnati ta sanar da matakin ƙara farashin man fetur da sama da kashi 100 a port au babban birnin kasar masu gangamin sun kafa shingaye tare da rufe tituna da tarin tayoyi masu ci da wuta to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun goyon bayani da aka nuna ga lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc dangane da ƙoƙarinsa na ganin an tabbatar da adalci ga al'ummomin da aka zalunta a yankin darfur na kasar sudan da ni suno suwanti zan jagoranci gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ya ba da shawara na musamman kan rigakafin faruwar kisan kiyashi ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya elins wairimu inderitu da kuma mai ba da shawara na musamman gare shi kan haƙƙin kariya daga tarwatsa al'umma daga muhallinsu george william okut obbo sun yi maraba da ziyarar da babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya ta icc karim khan ya kai zuwa ƙasar sudan a 'yan kwanakin baya-bayan nan inda ya gana da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a yakin basasan yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan da kuma al'ummomin da tashe-tashe tashe hankulan ya shafe su a yankin a bayanin da jami'an majalisar ɗinkin duniyan biyu suka fitar sun bayyana cewa tsawon kimanin shekaru ashirin da suka gabata an ɗauki matakin raba miliyoyin mutane da muhallinsu a yankin darfur kuma an aiwatar da kisan gilla kan wasu dubbai a hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin sudan a wancan lokaci ta kaddamar kan yankin ta hanyar amfani da 'yan dabar janjawit wanda kwamitin binciken ƙasa da ƙasa kan rikicin yankin darfur ya bayyana laifukan da aka tafka a yankin na darfur da cin zarafin bil'adama mai haɗari kuma yana matsayin karya dokokin ƙasa da ƙasa da cin zarafin ɗan adam lamarin da za a iya sanya shi cikin aikata muggan laifuka kan ɗan adam a bayanin da masu ba da shawarwarin guda biyu kan rigakafin faruwar kisan kiyashi da kuma na haƙƙin kariya daga tarwatsa al'umma daga muhallinsu ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya sun jaddada cewa mutanen da suka rasa rayukansu da waɗanda tashe-tashen hankulan suka tarwatsa daga muhallinsu suna da haƙƙin ganin an musu adalci ta hanyar bi musu kadi domin wanzar da adalci kuma amfani da hukunta waɗanda suke da hannu a aiwatar da magan ayyukan cin zarafin rayuwar ɗan adam izina ce da take hana sake faruwar ire-iren waɗannan ayyukan cin zarafi a duniya har zuwa yanzu haka kusan dukkanin ƙasashen duniya suna ci gaba da jaddada yin kira kan ɗaukan matakan da suka dace don cika alkawuran da aka ɗauka na bin kadin mutanen da aka zalunta yau kusan tsawon shekaru ashirin da suka gabata kamar yadda bayanin jami'an majalisar ɗinkin duniyan biyu ya kara da fayyace cewar sake bullar tashe-tashen hankula a yankin darfur da ke yammacin kasar sudan a 'yan kwanakin baya-bayan nan babbar barazana ce ga zaman lafiya da tsaro kuma tabbas yankin darfur yana buƙatar ganin an wanzar da dokokin kare haƙƙin ɗan adam a cikinsa hakanan jami'an majalisar ɗinkin duniyan biyu sun ƙara da bayyana cewa abin tunatarwa shine a fili yake karara rashin hukunta masu hannu a aikata waɗannan ayyukan ta'asa da ɓarna. lamari ne da zai janyo sarayar da matakin hana sake faruwarsu a nan gaba don haka tabbas akwai yiwuwar sake faruwar waɗannan laifuka a nan gaba masu ba da shawarar biyu ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan rigakafin faruwar kisan kiyashi da kuma na haƙƙin kariya daga tarwatsa al'umma daga muhallinsu sun jaddada cewa suna goyon bayan ƙoƙarin da kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya take yi na ganin an hukunta waɗanda suka aikata laifukan ta'addanci da wuce gona da iri kan bil'adama tare da ƙarfafawa kotun gwiwa da ta ci gaba da samun damar ganawa ido da ido da al'ummomin da aka cuta daga ayyukan ta'addanci da wuce gona da iri domin bin kadin raunana a yayin zama na musamman da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar a cibiyar majalisar da ke birnin new york na ƙasar amurka domin tattauna rahoton babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc a karo na 35 ne kan ayyukan da ya gabatar a tsakanin watan janairun wannan shekara ta 2022 zuwa watan agustan da ya gabata kwamitin tsaron ya ci karo da koken kotun ƙasa da ƙasa kan batun shari'ar tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir da aka hambarar da gwamnatinsa tun a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague a ƙasar new zealand karim khan ya gabatar da koke ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ne cewa mahukuntan sudan sun hana shi da tawagarsa masu bincike a kotun ƙasa da ƙasa ta icc ganin tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir da a halin yanzu haka ake tsare da shi a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar ta sudan a jawabinsa na kai tsaye ta hanyar faifai na bidiyo ga mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya goma sha biyar zalla babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasar karim khan ya bayyana cewa tawagarsa ta isa ƙasar sudan ce da nufin ƙarfafa ginshikan ayyukan haɗin gwiwa da aka cimma kan ka'idar yin aiki tare domin kaiwa ga matakin adalci idan har ana son ganin an samar da adalci cikin gaggawa ga waɗanda rikicin yankin darfur ya ritsa da su Karim Khan ya kara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike game da sammacin da aka fitar kan neman kama Umar Hassan Albashir da Abdulrahman Hussein da kuma Ahmad Harun waɗanda a halin yanzu haka suke tsare a hannun mahukuntan Sudan a birnin Khartoum. babban lauya mai shigar da kara a kotun kasa da kasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague karim khan ya kuma fayyace cewar tawagarsa ta buƙaci zantawa da mutanen da ake zargi ta hanyar mahukuntan sudan da kula da al'amarin ke hannunsu a birnin hartum fadar mulkin kasar amma hakan ya cutura yana mai jaddada aniyarsa ta ci gaba da gudanar da bincike kan batun sammacin da aka fitar kan neman kama mutanen da ake zargi da hannu a cin zarafin dan adam a rikicin yankin darfur da ke macin kasar sudan karim khan ya kara da cewa ya zame dole a mai da hankali a halin yanzu wajen kara matsakaimin gudanar da bincike da ake yi kan mutanen da ake zargi waɗanda aka fitar da sammacin kama su amma abin takaici har yanzu ba a aiwatar da hakan ba a halin yanzu haka dai tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir yana tsare ne a gidan kurkuku bayan da mahukuntan kasar suka ɗauke shi daga gidansa da suka masa ɗaurin talala zuwa gidan kurkuku da ke birnin khartoum sannan a ranar sha uku ga watan mayu shekara ta 2019 babban lauyan gwamnatin sudan mai shigar da kara ya zargi tsohon shugaban da tunzura jama'a da kuma hannu aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a kasar kamar yadda aka zargi tsohon shugaban da hannu a yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa bayan samun makudan kuɗaɗe a gidansa da suka kai dalar amurka miliyan 130 sannan bayan watanni aka sake zarginsa da laifin halarta kuɗin haram inda a ranar 14 ga watan Disamban shekara ta 2019 aka zartar masa da hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan kurkuku kan zargin halarta kuɗin haram sannan a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 2021 ce aka fara gudanar da shari'ar tsohon shugaban kasar ta sudan umar hassan albashir da wasu makarrabansa guda ashirin kan zargin gudanar da juyin mulki a shekara ta 1989 da ya kai shi ga ɗare kan karagar shugabancin kasar kuma har yanzu ba a kai ga ƙarshen shari'ar ba tun a ranar biyar ga watan nuwamban shekara ta 2019 ce gamayyar rundunar yanci da canji da ta hada jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hula ta forces of freedom and change da ta jagoranci boren kifar da gwamnatin umar hassan albashir kuma ta wakilci bangaren fararen hula a gwamnatin rikon kwaliyar kasar da aka kafa da cimma kudirin amincewa da batun mika tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir ga kotun kasa da kasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague bayan kammala hukunta shi a sudan kan laifukan barnata dukiyar kasa da halarta kudaden haram da kuma laifin kifar da zababbiyar gwamnatin fararen hula a shekara ta 1989 hakika bayan matsayin gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change Firaministan gwamnatin riƙon kwarirar Sudan a wancan lokaci Abdullah Hamdok da Sadiq Tawur, memba a majalisar gudanar da shugabanci a Gwamnati riƙon kwarirar Sudan a wancan lokaci sun jaddada muhimmancin miƙa tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan Albashir ga kotun ƙasa da ƙasa. Sannan a ranar 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 majalisar mulkin sojin ƙasar ta amince da batun miƙa tsohon shugaban ƙasar ga kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya da ke birnin hague domin fuskantar zarge-zargen da ake yi kansa na hannu a tafka laifukan cin zarafin dan adam a yankin darfur da ke yammacin kasar sudan a ranar 14 ga watan yulin shekara ta 2008 ce babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc luis moreno ocampo ya fitar da sammacin neman kama shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir kan batun rikicin darfur yana tuhumarsa da hannu a tafka laifukan yaƙi a yankin kuma fitar da sammacin neman kama umar hassan albashir ita ce irin ta farko da aka zargi wani shugaban ƙasa da yake kan karagar shugabancin ƙasa tare da neman gurfanar da shi a gaban kotu duk da cewa ƙasar sudan ba ta rattaba hannu kan yarjejeniyar amincewa da kotun ba sannan gwamnatin sudan ta wancan lokaci ta yi zargin cewa fitar da sammacin wata makarkashiya ce ta neman muzanta sudan da zubar da martabar kasar tana mai bayyana matakin da kotun ta ɗauka a matsayin matakin siyasa da nuna rashin adalci rikicin yankin darfur da ke yammacin kasar sudan ya kunno kai ne tun a watan fabrairun shekara ta 2003 yayin da aka samu bular kungiyoyin 'yan tawaye da suka sabu makamai domin yakar gwamnatin kasar kan zargin mayar da yankin darfur saniyar ware saboda al'ummun yankin ba larabawa ba ne inda gwamnatin sudan ta ɗauki matakin mayar da martani mai gauni da ya kai ga matsayin neman shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa da ya janyo hasarar dubban rayukan fararen hula gami da tilasta wasu miliyoyi tserewa daga muhallinsu baya ga aiwatar da ayyukan cin zarafin ɗan adam ciki har da kone-konen dukiyoyi da yin fyaɗe ga mata gami da bautar da ƙananan yara kuma aka zargi shugaban ƙasar na wancan lokaci da makarrabansa da ba da umarnin aiwatar da muggan ayyukan cin zarafin ɗan adam da aka tabka a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muririn ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo muryar Iran. Kamar yadda kuke ba da dama ana mika gaishe-gaishe ga sunana kamar haka Sudan Siddi da ke jihar Kwambe ina muku fatan alkhairi ma'aikatan wannan gidan rediyo muryar Hausa daga Iran. Ina gaida jagoran tafiya shugaba wato Hassan Barka da Ibrahim dan mutan Kamaru da kowa da kowa da yake cikin wannan wannan gidan ina muku fatan alkari da fatan amini cikin koshin lafiya mai gaishe kunako sulan sidi daga jihar Gombe tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Iran. To da farko suna sunana kwamare Brashi Lara Gafta karamar kumar Kirika Suma. To alhamdulillah ni dai zan mai ka sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar haka. Da farko akwai Ali Yahaya Jafar Unguru, akwai ilyasu Yakubu Digawa, akwai Usman malamin makaranta Digawa, akwai Namero Umar Makera, akwai Yahaya Danno Azare, akwai Lawan Bini Hambali Dan silba Sokoto, akwai Gwani ni lawan ali gamadan akwai nasiru aliyu bukuyum akwai bala muhammed dambam akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai yahaya baba alhaji akwai yahaya baba alhaji ni cewa shagal akwai shauran dukkanin yan gwarmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sunana comrade brachi lara gabta tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo musulunci ta iran barka da wuni barka mu da wannan lokaci muna miƙa godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako muke miƙa saƙon gaisuwa ga yan uwa da aminan arziki yau ma na so ku bani dama gaida yan uwa da abokan arziki a daidai wannan lokaci farko ina gaida kai hassan barka sannan ina gaishe da abokina gwani lawan ali gamadan sannan ina gaida hamza shu'aibu aidi gamadan sannan ina gaida suleiman ahmed gamadan sannan ina gaishe da ayuba kaura da ke nan kashir madawakin tufa. sannan ina gaishe da gode mai shayi kashir madawakin tufa. sannan ina gaishe da ahmad mai nama da ke garin badime sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi da ke garin jega sannan ina gaishe da ali maja bunkure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da amarya ta zulaihad maman amina da fatan ta yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin al'ummar musulmi baki daya mai magana usman sani daga kashirma garin dawakin tofa kano daga najeriya tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi rediyon jamhuriyar musulunci ta bani dama in tura sakon gashe-gashe na zuwa yan waga abokan arziki musamman a irin su ibrahim dan fulanin yayari da musa usman bularafa na gaida mai gida na wala sani ta kai na gaida wala mdali ta kai na gaida usman sani kashirmu na gaida shamsi kashirmu na gaida wato yalo kashirmu na gaida amir mai gidan gulo ta kai na gaida malami na wato aran mana sur mai kamiya ta kai na gaida wato abokina wato dabta m jali ta kai ina gaida mtk shagu ta kai ina gaida suleiman abubakar gamadan ina gaida abdulmutallab shat haruna gamadan ina gaida baban nan mai shago gamadan ina gaida wato yusuf lg gamadan kuma ina gaida abokina wato kabiru muhammad gamadan ango kenan ina gaida kadora da gagadan fulanin warji ina gaida ahmad ladan girkawa mai kwamfuta mai yama ina gaida lawali na banki mai mai fili taraba Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana ya wala sana ta kai ɗaya daga cikin ɗan kungiyar da alkai ka jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai to alhamdulillah kwarai da gaske ina tare da ku kuma ina gaida daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman shi kansa jagoran gabatar da wannan shi da ke ake sauraro kusan ko da yaushe a to asan Barka ina yi masa fatan alkhairi kuma gaisuwa ta musamman ga shi kansa baban gida Buba Fajewa Gwani Lawan Ali Gamadan bilyaminu Agwar Maji kaka Alhaji Bukar Gusuma damasak akwai gali mamman ibra sannan ba zan manta da ainihin gwani lawan ali gamadan ba akwai da awal jali da ke garin takai sannan akwai sunusi isaac kadan ta dun dan kade akwai ibrahim sd kusfa zaria city akwai murtala s maria akwai ainihin kamar eh, tasu iliyasu magami ba zan manta da ainihin babai lefe da magaran akwai alai jalo mai shari ba mai na hannami manoto musu asirin eh, asbat da magaran kenan kashe mai sabko da alaji jalo mai shari mai gidana na kaina sannan ina gaisuwa ta musamman ga shi kansa shugaba rabiu kalta dan dago sannan ina gaisuwa ta musamman ga bashir usman jiliri mun gado akwai shi kansa dan uwa salisu mai dan kunne a ƙarshe ina gaida daukatun waɗanda ke tare da wannan gidan rediyo mai albarka Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya kuma ci gaba da mana jagoranci da ba ba mu haɗin kai gaba ɗaya ya wala sa'an ta kai daga karamar hukumar ta kai daga jihar kanan tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alkhairi zuwa alaikum radio iran jamhuriyar musulunci to ina muku barka da wannan lokaci da kuke ba mu dama karshen mako muna gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba ra mai aski akwai alhaji lawal tafi dozu man ta kasima so umar ku ha musu mai dan kuka baba lefe baba tumniya akwai malam na dan zanguna akwai alka amita akwai habubu Sula wanda yake zangunan Samagera akwai Tasi Ungwaturu akwai Ashir garin Sidisiri akwai Baba Isiniya garin Noma to akwai Abdulmalik garin Malamce ina gaida ina gaida mm, Lawal Alhaji Sama wanda yake garin Alhaji Musama to ina muku fata alheri to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya tokar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh daga nan birnin tare da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. Ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirma da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku kuma a cikin kissar sulhun hudaybiya da muke ciki mun kawo muku ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana dangane da sulhun hudaybiya da abubuwan da suke cikin sulhun har ila yau da kuma dangane da munafakai wa'anda suka ki fita zuwa zuwa umra duk da cewa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da fitarsa ya je masu saboda suna ganin musulmi ba za su dawo wajen iyalansu ba kamar da yadda alkur'ani ya bayyana mushrikan makka wato za su halaka su sannan mu bayyana cewa wasu sabban da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su ji daɗin wasu al'amura a cikin sulhun hudaybiya ba saboda suna ganin ɗaukar ƙasƙanci ne alhali Allah ta'ala ya kira shi fatahi sun yi ta korafi kan wasu daga cikin abubuwan da suka zo cikin sulhun amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da martani inda ya tabbatar musu da cewa sulhun hudaybiya fatahi ne kamar yadda Allah ya kira shi a cikin alkur'ani mai girma a cikin shirmu na yau da yardan Allah za mu kawo abin da ya rage daga cikin darussa da za mu ɗauka a cikin sulhun hudaybiya wanda kuma ya hada da cewa Allah ta'ala a cikin ayoyin suratul fatahi yana cewa su ne wa'anda suka kafirta kuma suka kange ku daga masallacin harami da hadaya tana tsare sun hana ta ta isa ga wurinta kuma ba domin wa'ansu maza muminai da wa'ansu mata muminai ba ba ku san su ba ku taka su har wani abu ya same ku daga gare su ba da sani ba da Allah ya yi muku izinin yaƙi domin Allah ya shigar da wanda yake so cikin rahamarsa cikin suratul fatahi aya ta 25 a wannan ayar za mu fahimci cewa Allah ta'ala ya san da akwai wasu muminai maza da mata a cikin makka da ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa izinin yaƙar mutanen makka to da wa'annan muminai maza da mata wa'anda musulmi ba su san da su ba za su cutu da yakin da muminai za su shiga da mushrikai sannan sanadiyar haka muminai za su cutu don allah ta'ala yana saukar da rahamarsa kan wanda ya ga dama wannan yana nufin akwai wasu muminai a cikin makka don kada su cutu ne allah ta'ala ya ƙi ba da izini ga muminai su shiga yaƙi da mushrikai amma su mushrikai sun yi laifi don sun hana muminai isa masallacin ka'aba kuma sun hana dabbobinsu na hadaya su isar da su inda ya kamata su isa sannan dangane da mafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kafin ya fita zuwa umra kuma dangane da wannan mafarkin Allah ta'ala ya ce gaskiya ne babu shakka a cikinsa kamar yadda ya zo cikin wannan ayar lalle ne hakika Allah ta'ala ya gaskata wa manzonsa mafarkinsa da gaskiya lalle za ku shiga masallacin harami in Allah ya so kuna masu nutsuwa masu aske kawo kanku da masu sosai ko kuma rage gashi ba ku jin tsoro domin Allah ya san abin da ba ku sani ba sa'an ya sanya wani cin nasara makusanci a bayan wannan cikin suratul fatai aya ta 27 wannan ayar ta tabbatar wa musulmi kan cewa mafarkin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a kan cewa za su shiga makka su yi umra sannan su aske kawo kansu gaskiya ne amma allah ta'ala bai kaddara cewa a wannan shekarar ne za a tabbatar da mafarkin ba wannan ayar tana mai da martani ne ga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suka damu ko kuma suka fara shakkar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da aka yi sulhun hudaybiya ba a shiga makka ba sai dai shekara mai zuwa su dawo don yin wannan umran da ya kubce musu a wannan shekarar To masu sauraro saboda gurin lokaci anan zamu da sa'a a cikin shirmu na sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma zamu kai ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu saurare barkamu da warhaka ko barkamu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin dan ne da saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan iran da ni awal kunya ke jagoran jagorantar gabatar da shi kuma fatan za ku kasance tare da mu har zuwa karshen shirin cikin shirin namu na yau an ci gaba ne sauraron shehun malamin nan na najeriya ɗayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos ta kasar najeriya inda malamin zai ci gaba da yi mana bayani kan sharhin kasidar mu'azu hadeja ta birrul walidaini malam muke saurare malam yake da sani ba sarakuna masu son mu shugabannin mu da duk masoya masu son mu da su kai kan walidan mu kaga komai muka samu sai da nuna walidan mu nan can wancan wa'ancan barayin yara ko yan sara suka ko yan kisa ko yan wani da suke aikatawa ana gaya musu ba wannan ne ya kamata su yi ba ka sani kaunar da iyayen suke maka ba suna kaunar ka ne suna son ka ne domin wai kai ka zama abin nan azzalimi a cikin duniya ko kuma ka zama mai kiran kai kamar yadda shekaran jiya kuma har yanzu aka sa da yamma ne ya ɗan gangare shi ma ya fita a ya cikin motar motar fasin da ya wuce ina da irin wannan yan yara suka tsare shi suka fashe shi yanzu haka ina wajen su yanzu haka sun hajen su ba wani ya sanar ne yake ba ma jarinsa ba amma ga wayannan a shirarun a wani guri sun tsare shi a hanya yan yara ta ne suka fito a kan hanya aka tafi da motar su aka zazzage su gaba da ka ajiye su to yana riba wani abu ba shi da wani amfani amma Allah yana gaya maka maka ya tausaya ma iyayenka nan kar ka bijire musu amma ba yana nufin ka tausaya musu ta wajen samo musu kayayyaki na zalunci ka zo ka ba su su girma da shi su kira su su ji da ba domin wani hadisi ya gaya mai cewa duk jikin da aka gina shi da yanzu haramun da ya tace ki cancanci shi ta saboda ta kiyaye shi ya sa ma da yake cewa iyaye wajibi na ba mai rere batuna barakan lafi alaina arziki ba shi dana sai da jirin yi to idan muka duba wani kuma da ga wancan bayanin da muka rida shi ne arzikinka da za ka samu sai da izinin iyaye sai iyaye sun za maka ke sun za maka tun lokacin haihuwarka tun lokacin kana rarrafe tun lokacin da ka zo ka fara eh, eh, ta kana ke bango har ka zo kana tafiya aka girma ta aka ɗauke ta aka sa ka a makaranta kana karatu daga karatun firamare din wani ya ɗan tura ba wani kuma daga nan da ya ɗan bidiyo ya buɗe wani kuma ya saka ne da kuma sai suka zo suka bota ne gaba ɗaya ga wasan da iyaye ka canza da iya uba ya taimake ka uba ya taimake ka uwa ta taimaka maka yanzu kuma kai kuma ka zo ka ɗauko su ka sa su a cikin mummunar hanya wato ta wajen yadda za ka jawo ma jama'an gari su dinga zagin iyayenka iyayen wani ne wani dan wani ne wani ya zama shashasha ya zama balawo ya zama a yi taimaka a yi taimaka kai ba ba suka saka ba abinda Allah ya ce su maka sun yi maka na gwargwaro kai ka ka ɗauko mugun hanya ka ɗauka ka runguma kana yi kanan wannan ka zalunci kanka ka zalunce su haka Allah ba zai zalunce ba in iyaye wajibi babu morenin batu barakallahu alaina arziki ba shi gudana kagani sanan ubangiji da wannan bawan allah ya ci gaba da bayanin cewa a kaka raina wa ubanka kamar da na karanta baya rabana shi ne ya baka bai hangen na ka. wanda zaton ko ya san haka da da bayar rahman a nan abin da sa malam ya maimaita ya sake kawowa a nan shi wato waɗansu daga cikin suna ganin cewar iyayensu nan sun tara kuɗi suna neman kuɗi sun tara musu idan iyayensa wasu ba su komai ba su wasu ne ba a bakin ciki abin kunya har an samu waɗansu daga cikin yara masu kiran iyayensu su masu gadi masu gadi ma'ana dukiyar da baban ya tara ya ajiye yana musu gadin ta ne sai bayan sun ya musu ya ba su. masu sauraro kada ku shafa kuna sauraron wannan shiri ne daga nan rajon boh hausa da ke nan birnin tehran inda kuwa za mu ci gaba da sauraron malam akan sharhin kasidar malam mu'azu hadeja to za ka za wani karatu da ta a yanzu maganar sun tana da su so a yanzu babu abin da ya dame su illa iyaka suna kira a bayan mutum kai ma akwai wanda yake cewa wanda ya maka albishir ba ba ta yanzu zai ba shi miliyan daya ka ji irin wannan shi kawai zai kwanta an ka shi sai a wannan hotel sai a wannan hotel kawai yana kawo kawai ya fi ciwo bane sace wannan kuɗi ya fi ciwo bane sace bota fita da ita kenan kai kuma ba ka sa dora da wannan ba sai daga baya wanda kafin abu har riga maka illa wannan malami yana cewa lallai a kiyaye da irin wannan abubuwa in ka ci kuma to shi kenan shi ya kansa ne kuma ala rasul illa al wanzo ba dora masa duka da bulala akan gidan kowa ya je ta dukan su dan ya shirya da su a'a ya fada in sun yadda shi kenan in ba sai daga kuma shi kenan wannan abin da ubangiji wata wataala ya faɗa wata aya haka so ana cikin wannan yanayi har yanzu muna cikin damuwa ta wata gefe duka da wannan abubuwan za ka samu waɗansu su kuma aikin su shi ne lalata yara yaɗe da mata ƙanana har ma akwai waɗanda su kuma daga cikin yaran da har yanzu wani suke yi kuma suna koyar da yara yan kwasu wanda musali. a nan da uwa da uba kila zai su sa ido su gane ke uwa kina da yanci da iko yadda za ki iya binciken yarki a kowane rana kin ga dama za ki bincikan ta saman ilimin ta ke balle a ce tana dab da irin abin da ake cewa a adolescent tana dab da lokacin matashiya balaga ana samun lalacewa wani sannan ga 'yan ƙanana wanda sun zo 'yan ƙanana na 'yan shekara hudu biyar haka su wata ma ne ake da amma kuma za a samu yan su shaidanu sun ajiye su kuma suna koyar da su irin wa'annan ya da kyau ta kaza ce yanzu kowa zan ce ba zan ce duka ya yi kowa da kansa yake karewa amma in kana yin nakan ba a ce ka cire ido ya kan ya'ya mai to dole ka sa ido ka dai saboda idan nakan nan ka lalace na wani ya lalace ko kana da duka gyaran naka to wa'annan lalacewar da wa'ancan suka yi ba zai shafi naka saboda ba za ka sa 'ya'yanka a jihu kana ta yawo da su ba ba zai yi ba ba za ka taɓa yin wannan ba kuma idan sun baro gidanka sun fito baka san irin wa'yansu yara su yi abokantaka da su ba baka san wa'yansu ya'yan waye ba daɗe wanda yara za su yi da yan uwansu na wasa ya fi abin da za ka yi masa iya tarbiyyar ne kawai kan lokaci da kai in ma kai na kana yi da safe za su yi da su suna yi warware abin da kai kai na 'ya'yanka na tarbiyya kaga lamarin ta lalace kenan gaba daya don haka malamin bai daina maganan ba an ya kawo inda yake cewa kyautata ma idan matuƙar don rayuwar ta su sa maka albarka ita ce ma za ta bi ta duniya hatta in ka ji maganar yaran eh, yayan ka aikata abu mai kyau har suka kai da jin daɗin abin da kake yi din na mutu da na 'yan uwa da makwabtaka da komai har suna maka addu'a Allah ya maka albarka ke ka sani wannan albarkar da suka sa maka za ta bi ka aka ƙara karfafa rayuwarka mai kyau a nan duniya da kuma lahira annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wani mutum ya zo ya tambaye shi cewa akwai haƙƙi iyayena a kaina bayan sulhus manzo sulhus da na farko kina da haƙƙi akan ka da addu'a ka nema idan har su maka wannan ka da addu'a sai shi kenan ka za su samu kubuta wajen don addu'a da iyaye suke wa da kuma da iyayensa wannan ne wajen za su samu su to wanda ya sa shaye-shaye a cikin zuciyarsa shan shan fata ta ina zai samu dama da zai tsaya ma yi wani Assalamu To jama'a gashi malam ya fara bude sabon kundi amma lokacin bai san da haka ba. A maimakon sashen Hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin Dayib Zakariya Adam ne da ke da zama a garin Jos na ƙasar Najeriya da wannan dimin lokaci da ya bamu. Allah ya saka ya ƙara yawan hidima ga jama'a. ni awal kunyi da na na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tumarilla yanzu kuma ga shirma ƙarshe duniyar mu a yau mu a yau.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 karya a kasar da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwararre a majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya yi gargaɗin cewa matsalar take haƙƙin ɗan adam tana ƙara yin kamari a ƙasar afghanistan ƙarƙashin gwamnatin ƙungiyar taliban mai ikirarin addinin islama kuma matsalar tana neman rikidewa zuwa ga mulkin kama karya da cin zarafin ɗan adam a rahotonsa na farko da ya gabatar ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman mai kula da harkokin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar afghanistan richard bennett ya bayyana cewa batun take haƙƙin ɗan adam a ƙasar afghanistan ƙarƙashin gwamnatin ƙungiyar taliban tun bayan da ta karɓe madafun iko a ƙasar a watan agustan shekarar da ta gabata ta 2021 ta ƙara ta'azzara musamman cin zarafin mata da ɗaukan fansa kan 'yan adawa da masu sukar salon mulkinta da kuma musgunawa mabiya addinai da suke 'yan tsiraru a ƙasar gami da ɗaukan matakan matsin lamba kan kafafen yada labarai Richard Barnett ya nuna matukar damuwarsa game da yadda mata da 'yan mata suke fuskantar matsalolin cin zarafi da take musu haƙoƙi a matsayinsu na 'yan ƙasa. da haramta musu haƙoƙinsu a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma zamantakewa gami da al'adu baya ga dakatar da karatun sakandare ga 'yan mata Banet yana mai jaddada cewa bai taba ganin wata ƙasa ko jin labarin yadda ake tauye haƙƙin manyan mata da 'yan mata a dukkanin ɓangarorin rayuwa gami da don kofar da su cikin ɗan gajeren lokaci ba irin Afghanistan. jami'in majalisar Dinkin duniya ya ƙara da cewa duk da mummunan ƙangin da manyan mata da 'yan mata suke ciki a ƙasar amma sun kasance a sahun gaba a fagen ƙoƙarin kare haƙƙin ɗan adam da kuma ci gaba da gwagwarmayar neman haƙoƙinsu a fagen rayuwa kamar yadda jami'in na majalisar Dinkin duniya a cikin rahotonsa ya jaddada batun yadda ake kaddamar da tsararrun hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan tsoffin jami'an gwamnatin ƙasar ƙwararren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya jaddada cewa yana tsananin damuwa kan yadda jami'an sabuwar gwamnatin afghanistan suke ci gaba da ɗaukan matakan wuce gona da iri kan tsofin jami'an tsaron ƙasar da manyan jami'an tsohuwar gwamnatin afghanistan ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kansu da sace su ba tare da sanin makomarsu ba shin suna raye ne ko kuma an kashe su duk da sanarwar da sabuwar gwamnatin taliban ta fitar cewa an yi ahuwa tare da yafiya ga dukkanin tsofin jami'an gwamnatin kasar a ciki har da rundunar tsaron kasar Richard Bennett ya fayyace cewar 'yancin 'yan jaridu da 'yancin faɗin albarkacin baki a Afghanistan suna fuskantar matukar takuri kuma samun bayanai ko ƙarin haske kan wani batu da ya saba wa mahangar gwamnatin ƙasar suna daga cikin ƙalubale ga dokokin ƙasa da za a ɗauki matakin hukunta ɗan jarida a kai ballantana wallafa ra'ayi da ya hannu riga da na mahukuntan ƙasar. 'yan jaridu suna fuskantar farmaki da samame da tsoratarwa da kuma kamu tare da tsarewa game da fuskantar katsalandan a harkokin da suka shafi ayyukansu daga jami'an tsaron gwamnatin kasar kamar yadda kungiyar fararen hula suka durkushe cikin sauri kuma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suke fuskantar matsin lamba ba kakkautawa hakanan babu wata zanga-zangar lumana musamman daga 'yan adawa da za ta gudana lami lafiya ba tare da an ɗauki matakan nuna ƙarfi ƙarfi fiye da kima kan masu gudanarwa ba a ƙasar jami'in kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta afghanistan yana mai jaddada cewa idan aka kalli waɗannan matakan manyan alamu ne da suke kai ƙasa zuwa ga mulkin kama karya har ila yau richard banat ya yi nuni da cewa tun bayan da kungiyar taliban ta karbe ragamar shugabancin kasar afghanistan yancin bangaren shari'ar kasar ya shiga cikin mawuyacin hali kuma ana rusa cibiyoyi masu kula da kare haƙƙin dan adam a kasar gami da hana kungiyoyin kare haƙƙin dan adam masu zaman kansu gudanar da ayyukansu lamarin da ya zame babban abin tashin hankali da firgici kan makomar kare haƙƙin dan adam a afghanistan wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa babu wata kafa a afghanistan da za ta iya ɗaukar matakin ƙalubalantar girman take haƙƙin ɗan adam da ke faruwa a ƙasar na a yi la'akari da ayyukan cin zarafin ɗan adam a hukumance don hukunta masu hannu a aikata laifin ko gabatar da jiya ga iyalan waɗanda cin zarafin ya shafa nan rahoton richard bennett ya kara haske kan yadda 'yan tsirarin kabilu da mabiya addinai da mahangar addini suke fuskantar matakan musgunawa da cin zarafi har ma da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kansu lamarin da ke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman tun daga watan agustan shekara ta 2021 bayan da kungiyar taliban ta karbe madafun ikon kasar rahoton yana fayyace cewa ana kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wuraren ibadunsu da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu da suke yankunansu kamar yadda rahotanni suka tabbatar da yadda ake yin awon gaba da 'yan tsiraru mabiya addinai ko aƙida, ana gana musu dangogin azaba da a wani lokaci kan kai ga hasarar rayukansu ko koransu daga muhallinsu ko kuma yadda ake kyamatarsu a tsakanin al'umma akan ya tilasta musu yin gudun hijira daga muhallinsu domin neman mafaka mafi aminci a cikin ƙasar ko ƙasashen da suke makwabtaka lamarin da ya zama dole akan hukumomin ƙasa da ƙasa su hanzarta ɗaukar matakan bin diddigin ire-iren waɗannan ayyukan cin zarafin ɗan adam domin samar da mafita a gefe guda kuma richard bennett ya bayyana jin daɗinsa kan irin tarbar da mahukuntan ƙasar suka yi masa a ziyarar da ya kai afghanistan a watan mayun wannan shekara da kuma yadda suka yi musayar ra'ayoyi a tsakanin su inda ya tunasar da su wajabcin da ya rataye a wuyarsu na kare yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da afghanistan take ciki yana mai jaddada fatan ganin irin wannan zaman tattaunawa ya ci gaba da gudana tsakanin mahukuntan mahukuntan afghanistan da wakilan hukumomin ƙasa da ƙasa Richard Bennett ya kara da cewa tabbas halin kare haƙƙin ɗan adam ya kasance abin damuwa tsawon shekaru masu yawa a Afghanistan tun kafin ƙungiyar Taliban ta karba iko da ƙasar a watan Agustan shekara ta 2021 kuma tun a wancan lokaci ake neman hanyar shawo kan ire-iren waɗannan matsaloli da suke addabar jinsin ɗan adam a ƙasar. Sakamakon haka Mr. Richard Bennett ya buƙaci ƙungiyar Taliban da dukkanin ɓangarori na ciki da wajen ƙasar musamman ƙasashen duniya da su su ɗauki kwararan matakai cikin gaggawa don sauya yanayin da ake ciki a ƙasar da kuma tabbatar da cewa dukkanin 'yan ƙasar afghanistan sun samu 'yanci a matsayinsu na 'yan adam a fuskar tattalin arziki da zamantakewa da kuma al'adu har ila yau mr richard ya buƙaci shugabannin taliban da su yi furuci da cewa lalle ana cin zarafin ɗan adam a ƙasar tare da neman hanyar magance matsalar ta hanyar mutunta haƙoƙin mata da 'yan mata gami da ƙananan yara da kuma sauran al'umman ƙasar kasar da suke cikin halin tsaka mai wuya ta yadda za su kasance al'umma ɗaya masu mutunta mahanga da bambance-bambancen ra'ayi da aƙida tare da aiwatar da doka da oda ciki har da maido da ayyukan cibiyoyi da hukumomi masu sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a kasar. kamar yadda Mr. Richard ya jaddada yin kira ga shugabannin Taliban kan su rubanya tsakanin kalamansu da ayyukansu domin tabbas al'ummar Afghanistan da al'ummun duniya za su yi hukunci kansu ne daidai da abin da da ke faruwa a ƙasa a cikin ƙasar Mr. Richard yana mai cewa dole ne mu zame masu ba da muhimmanci musamman ga kiraye-kiraye da al'ummar Afghanistan take yi don neman biyan bukata a fagen rayuwa da nufin wanzar da gaskiya da adalci. gami da tunkarar kalubale da matsalolin da suke fuskantar mu a kasar tare da ɗaukar matakan gudanar da gyare-gyaren kurakuran da aka tabka a baya da waɗanda suke kunno kai a halin yanzu domin samar da zaman lafiya da aminci a fagen rayuwar mu ta nan gaba a gefe guda kuma wakiliyar kasar qatar a hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta kirayi hukumomin ƙasa da ƙasa kan ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da gwamnatin taliban da take rike da madafin iko a ƙasar afghanistan domin samun damar taimaka mata a fagen shawo kan manyan matsaloli da suke addabar ƙasar musamman a fagen kare haƙƙin ɗan adam da wanzar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar wannan kira na ƙasar qatar ya zo ne a yayin zaman hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya karo na 51 a birnin Geneva a ta bakin wakiliyar ƙasar ta Qatar a hukumar Hindu Abdulrahman Al-Maftan tana mai bayyana rashin jin daɗinta da tsananin damuwarta kan yadda rahoton wakilin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta Afghanistan Richard Bennett ya bankaɗo yadda matsalolin cin zarafin ɗan adam musamman mata da 'yan mata suka yi katutu a ƙasar baya ga matsalolin tattalin arziki da bullar ƙarancin abinci abinci inda mutane miliyan goma sha takwas da digo tara suke fama da matsalar wadataccen abinci a kasar baya ga kalubale a harkokin kiwon lafiya kami da ci gaba da aiwatar da takunkumai da aka sanya wa kasar a bangarorin harkokin bankuna da na hada-hadan kuɗaɗe a kasar lamarin da ya ƙara wurga kasar ta afghanistan cikin halin kakanikayi da ya zame dole a yunkuro domin ceto rayuwar ɗan adam cikin gaggawa a kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. da kuma hakan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo Kafin na dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.